atahu min gairika la yadkhulu annabi kai ne kofan Allah wanda duk ya je wa Allah ba ta kan annabi ba ranan fada Allah ta kama barawo duka mala'iku za su maka sai ka zo da annabi Muhammad duka mala'iku za su yi maka sai sa ku lura kuma abun ba addini yake ko kabari ka shiga ko kabari ka shiga kana shiga abin da za a fara maka tambaya a kabari in an ce bar rabbuka abu na biyu shine wa ban nabiyuka hadisi ya ce ma manzo Allah za a nuna maka za a bujuro maka da shi a ce ma taqulu fi hadha rajul me za ka ce akan wannan mutumin manzo Allah ya ce to in ka san shi a gurin to za ka ce in dai ga da ka ne mai girmama manzo Allah ai a lokacin kawai za ka dace, suna cewa ba ta ƙuru fi hadar rajuli a lokacin wanda za ki rubuta zubi ya ce wallahi giwani zan kama musu اتزين كابا مسك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة إينا إلى الذكر والهد أبى القلب إلا أن يكون متيما لي بغرام بالنبي مهيما عليه صلاة الله ثم صلاة ترقينا إلى الذكر والهب حكى زي تريرا مسو فإن تسألوني ما سنشي ما تقول في هذا الرجل شاكا وانا متمم fa in tas'aluni an habibi wa sayyidi mala'ikun kun tambaye ni waye shugabanka waye masoyinka fadaha habibullahi mal ghairu ma wa ma ta wa sa'ati sarabtu li dhikrihi da lokaci na da dukkan awanni na sarabtu li dhikrihi na mai da su dan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan in yi ta mai salati wa madahan in yi ta sallallahu alaihi wasallam to wannan amsar shi in ka bayar Allah yadda ka kubuta amma in baka kallon manzan Allah da irin wannan sigar to za a nuna maka annabi yanda ka ɗauki annaba a duniya wallahi haka za ka ba da amsa a gaban mala'iku kaga ana tare ka idan kana kallon annabi mutum ne kamar ka me za ka ce akan wannan mutumin ha to me shi mutum ne ne mutum ya ka ga mala'ikun nan shi mutum kai mutum to shi mutum kai mutum haka ne to na ɗaya bayan an ƙara cewa bayi da wata maziya eh kawai dai mutum ne kamar kowa sallallahu alaihi wasallam a billahi da kalmomin da suke faɗa iyayensa suna wani guri yana kaza yana kaza kalmomi marasa daɗi to shi za ka faɗa amma duk wanda yake ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da kaga ya fara yaban annabi da kamba mashi to daga kaya yabi annabi ka kambama shi to shikenan mala'iku za su ce maka nan naumatal arusi yi bacci irin baccin ango shikenan kuma sai an haɗa kiyama ka san ko a ranar kiyama malamai suka ce idan ka je za Allah ka tsaya Allah ya maka hisabi malaman ku sai suka ce karimun rasulullahi wallahu akramu wa hal sa'ilun bainal karimaini huramu karimun rasulullahi annabi mafi karamci wallahu akramu Allah shine mafi karamci to wahal sa'imun bainal karimaini yuhram ga matambayi tsakanin masu karamci guda biyu za a hana shi to amma duk wanda ka ɗauki annabi bai da karamci a nan duniya kamar yadda aka samu wani malami a Najeriya kun san ƙasar tamu da yake akwai yawa akwai bayin Allah da yawa akwai tsinannu da yawa haka take aka samu wani da ya tashi sai kalli manzo Allah astaghfirullah ba na sai kira suna annabi kama a ce ya kalli wani an tambaye shi wane yana da albarka yace na gaya muku wane bai da albarka to ai kai ka ga wannan in an je lahira kai ka riga ka san ba zai ci albarkacin annabi ba wallahi tunda duk lahira da kuka gani duk lahira da ake so a yi a lahira wallahi ka gama zuwa ka je ka dawo abu ɗaya Allah yake so ya nuna maka girman annabi kawai da ake so a fitar kenan saboda in ka ce dan ayi hisabi ne ka tafi aljanna ko ka shiga wuta za ka ga asulan manzan Allah ya gaya maka aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba sai da rahamar Allah wa wa ana illa bi rahmatillahi to abinda zai baka mamaki waye rahamar Allah nan waye rahamar Allah nan Manzan Allah shine rahamar Allah nan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya gaya mana alqur'ani ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama da talibai sallallahu alaihi wasallam to a kasantuwar manzo Allah rahamar Allah kace kai baka neman albarkacin manzon Allah a je lahira kuma me yake tsammanin ka me kake ganin Allah zai maka a wuta mana garin aka ranka Allah wuta ma me yalwa kana da apartment babba kana da apartment babba dan kuwa kar ayi wasa da annabi in dai a lahira dan Allah ku ji min wannan hadisi zai tabbata a sahihul bukhari ba sai da bukari ya kawo hadisan nan guri ɗaiɗaya sai da bukari ya kawo guri biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za mu dungumo ranar tashin kiyama mu zo wajen annabi Musa annabi da mu fara da annabi Adamu ka cece mu a gurin Allah annabi Adamu zai ba zai iya ba a tafi wajen Nuhu ya ce ba zai iya ba a tafi wajen Ibrahim ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi Musa ya ce ba zai iya ba a je gurin annabi Isa annabi Isa sai ya ce kai garin yanke muku tafiya bu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku tafi gurin manzo Allah ana zuwa gurin manzo Allah manzo Allah sai ce ana laha ana laha ni nake da ceto ni zan cece ku a gaban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in fadi in yi wa Allah sujada in ce Allah ka bani ceton al'umma na manzo Allah ce Allah ya bani ceto ya bani ceto ya bani ceto to kun sa abun mamaki ceton manzon Allah manzo Allah ya faɗa ce zan yi ceto hatta la walan da shaytanu ya fi shafa'ati har sai shaytan ya zo yana dagalgal yana ganin kaman za a za a ce mai shaytan zo ka tafi aljanna in ji manzo Allah to amma kuma wallahi duk gwanjan ceton nan in ka tafi baka ganin girman annabi ko ka je can ba za ka iya ba ko ka je can ba za ka iya ganin girman annabi ba dan haka yan uwa mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah yake faɗa yace zaka samu munafukai humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kar ku bawa wanda kuka ganshi dan annabi da annabi ko yace muku dan annabi sai kun ga sarrafa da annabi da ka mu yanda rika mun zo mun ce a bamu dan Allah da annabi sai su ce a eh dai ka cira annabi ka ce dan Allah shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai taba raba kansa da manzon Allah ba adiullaha wa adiur rasula la ilaha illallah muhammadun rasulullah haka za ka gani kai wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah kuma duka wanda ya ba annabi Allah ya bi manza Allah shine wasita la tunfiqu ala man inda rasulullah ta fardu Allah ya ce tunda ba su san annabi ku bar su walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna taskan sama da ƙasa duka na Allah ne munafukai ne ba su sani ba kuma kidin yana hannun annabi hadisin sahihu muslim hadisin muawiya man man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-dini yufaqihu fid-dini wallahu al-mughni wa ana qasi wa ana qasim duk abinda kaga Allah ya bayar manzo Allah yace ce ana al-qasim shine ni ne mai rabawa komai da kaga ka samu Allah ya baka sai da annabi Muhammadu ya raba tukunne ya zo ta kanka to ta za a yi abu a ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba zai bayar ba to za ka ga daga cikin sifansu na gaba abinda Allah ya kawo mana ya kuluna da in raja'ana ila al-madinati la yukhri a aadhu min al-azab dan sun dawo madina sai su ce yau manyan cikin mu za su fitar da makaskanta su Abdullahi bin Ubay bin Salul munafikai suna kun manzo Allah ne makaskanci a billahi suka ce za su kori annabi to yau a duba da mu yan dariƙa da kishiyoyin mu yaran A fajiro tsakani da Allah su waye ne suke cewa a fitar da annabi daga cikin masallaci su suke faɗa cewa masallaci maskabarin annabi mazaharin shirka ne haka albani ya rubuta a manasikul hajji wal umara ya ce daga cikin abin da ake so a fitar da raunin manzon Allah daga cikin masallaci kaga shine da yukhrijannal a'adhu min al-azab Allah ya ce walillahi izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ɗaukaka ta Allah ce ta manzan Allah ne amma munafukai ba su sani ba a ƙarshe sai Allah ya bada sifan yan ɗariƙa kun ga wannan sifar ta dace da yin izala kai tsaye ɗari bisa ɗari amma Allah sai ya bada sifan mu sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tulhikumu amwalukum kar ku bari dukiyoyin ku su shagaltar da ku wala auladukum kar ku bari yaran ku su shagaltar da ku daga ne an zikirin daga barin zikirin Allah kar ka bari dukiyarka ta hana ka zikiri kar ka bari dukiyarka yaran ka su hana ka yin zikiri tsakani da Allah suwaye suke yin zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah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 in kana yin sa shedan baya kusantar ka kuma duk wanda kaga baya yin haka abokin zaman shedan ne tunda dai Allah ya ce ana jalisu man da karami to ashe wanda baya ambatan Allah shi kuma shedan ne abokin zaman sa da ka yi uwa a rike zikiri Allah ya ce la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya ce wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasiruna duk wanda suka bar ɗan dariƙa suka bar yin zikiri waɗannan su ne asararru Allah yake wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar suna cewa kar ku bayar saboda annabi Allah yake ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli ayyati ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani yace Allah a jinkirta mun mana san je in yi sadaka zan yi sadaka wa kun min salihin zan kasance cikin salihai Allah yace walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun in aka zo daukar ranka din nan ba ruwan Allah da ka ce a dan baka wani extra time babu extra time sai yasa yan uwa wallahi ku gaskata ni duk hanya wasa'il din da mutum zai bi wani wasa'il za ka bi a toshe ke, ba kan manzo Allah duk hanyar da mutum zai bi ka je ka dawo ka je ka dawo da abin da ake faɗa na cewa ana ta yayatawa tawassuli da manzon Allah bid'a ne a nan ga wani mutum ina tsammanin ɗan ƙasan gada ne shi ma daga cikin shaidanin da Allah ya ce mu yana maganan cewa wai ana cewa manzon Allah ya fi komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi komai ya ce wannan ba aya ba hadisi da yake gwada annabi ya fi kowa ba aya ba hadisi saboda Allah da annabi ba aya ba hadisi da yake gwada annabi ya fi kowa har batun da ake cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gida da ah al'arshin da Allah yake zaune a shi taji yanda aka zo an mai da Allah jiki Allah yana zaune a kan al'arshi an mai da Allah jiki dan mun baya mai da Allah jiki al'arshin da Allah yake zaune sai ya ce ta ya za ya ce kabarin manzan lafi shi kuma abin da zai ba kuma maki matsala ce ta ijimai ba wanda ya yi harkin ijimai sai ibnu taymiya shi kadai shi kadai ibnu taymiya ya yi harkin ijimai amma duk malamai sun tafi gaba ɗayansu akan cewa kabarin manzan Allah gaba yake da al'arshi ta banke ke da al'arshi abin da aka samu sabani shin makka ta fi madina ko madina ce ta fi makka wasu suka ce makka ta fi madina wasu suka ce madina ta fi makka wasu malamai suka ce a'a duk daidai suke amma kuma malamai duk sun yi ittifaki gurin da annabi muhammad yake kwance cikin raudarsa a madina wannan ya fi baitul ma'amur ya fi lauhu ya fi kalamu ya fi al'arshi ya fi kursi wannan haka yake ba ja a kai ba ja a kai ba ja a kai babu shakka al'arshi abu ne mai girma amma Allah baya zaune a kai kuma Allah ya fi son annaba akan al'arshi Allah ya fi son annaba akan kursi dan haka ubangiji duk wanda ya ce ranar kiyama zai tuya wa annabi baya Allah ka haɗa shi da kursi ka haɗa mu da annabi wallahi ka gani zai maka wani abu wallahi ba abin da zai maka sai sa kullum muke faɗa wajen maulidi magana ce ta gaskiya mutane ku zo mu girmama annabi domin masalar duniya ka masalar akhira za mu tafi lahiran nan idan kuwa muka shiga filin lahiran nan muka je muka ga muna muna muna bugawa annabi jiniya da diwani da burda da hamziya annabi yana an gaishe ku masoya muka ga zaka shigo ciki sai mun nuna wallahi za mu nuna ka za mu ce a baka yi ba a duniya ba za ka yi ba a nan kuma wallahi abin da zai faru kenan za mu nuna ka za mu nuna ka Allah magana ce ta gaskiya za mu nuna ka da haka duk wanda zai rike annabi ya rike annabi ba da wasa ba sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah abinda mu muka sani manzon Allah ya kaunace mu ya so mu a mazaunin al'ummansa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan lokacin da annabi dab ana cirin za a zare ransa mai albarka yana yana ilar rafiqil a'la kalman ƙarshe ta manzan Allah shine na cewa ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata al'ummata kai annaba har zai rasu yana kiranka kai kuma kana nan ku sake shi bai da albarka wannan wani irin rashin imani har zai rasu yana kiranka sallallahu alaihi wasallam yana cewa ummati ummati kuma za a je lahiran nan manzo Allah ya ce kai in na je lahira dan ka gane yadda annabi yake son al'ummarsa ya ce ce na na ajiye shi ne li ahlil kaba'ir min ummati wa wanda suke da gindima gindiman laifi a al'umma na kai dan wani karamin laifin ka annabi baya ta kai ya san zaka sha ya san zaka sha yace na ajiye shi ne na masu manya manyan laifi manzo Allah wata rana yana zaune fa irin san da yake wa al'ummansa sai ya karanta Allah yana cewa mutanen annabi annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana faɗa akan mutanensa cewa Allah in ka yafe musu bayinka ne in ka azabtar da su bayinka ne annabi Isa shi ma ya faɗa haka manzo Allah da ya karanta ka sai fashi da kuka sai ya ce Allah ni ba haka nake so ayi ba Allah sai ya turo malaika Jibrilu ya ce me yasa ka kuka Allah ya san me yasa annabi kukan kuma amma dai turo malaika Jibrilu malaika Jibrilu sai da ya tambayi annabi annabi sai ya ce na lura da halin al'umma ta yanzu a je lahira in ce kawai na bar al'umma ta sai yadda Allah ya yi da su ni ba haka nake so ayi ba Allah ya sa ni ni zan yi belin kayana sallallahu alaihi wasallam malaika Jibrilu da ya je ya faɗa Allah sai ya ce ka je ka gaya wa manzan Allah in sanurdi ka fi ummatika annabi za mu gamsar da kai akan al'ummanka da aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne aka saukar mai da haɗin Allah wala rabu ka rabbuka fatarda Allah zai baka ceton al'ummanka har sai ka gamsu sabai suka ce sai muka ga manzan Allah ya fito yana dariya yana murmushi yana jin daɗi yana cewa izan la arda wahidun min ummati finnari in kuwa Allah ya ban ceto ba zan yadda mutum ɗaya a al'umma ta ya shiga wuta ba mutum ɗaya ba amma ka ga wani ya sake gemu ne tsinanne ne yana cewa iyayen annabi suna wuta mutum ɗaya ba manzo Allah ya ce ba zan yadda ya shiga wuta ba al'umma ta idan la arda wa min ummati sayyidina asad bin sabit yana gurin da ya ji wannan abin abin ya mai daɗi sai ya sabu baitika ya ce ƙara na fi duha wa la saufai uda fasarra qulubana zakal ada'u fa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu aw Ya yace mun karanta cikin suratul duha fa la saufai uda Allah zai baka ceton mu har sai ka gamsu ya ce to idan ko an baka ceton nan fa hasha ya rasulullahi karda mun san ba zai taba yiwuwa ka yadda ba wani na manyu azabu a samu mutum ɗaya da za a mai azaba an musa ko ma a bata mai rai ranar kiyama wala musho tijjani radiyallahu ta'ala ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya zo yana karanta suratul duha annabi da ya zo yana karanta wala sofa yi wudi ka rabbuka da. Allah zai baka ceton al'umma sai ka yadda shi tijjani ce sai na ga manzo Allah ya juyo ya kalle ni ya kura min ido yana kallo na yana maimaita wala sofa yi wudi ka rabbuka da. wala sofa yi wudi ka rabbuka fatarda shi tijjani ce wannan albishir ne annabi yake mun ni da almajirai na albishir ne annabi yake mun ni da almajirai na to fa manzo Allah da aka bashi ceton nan bayan ya gama da annabawa abinda zai ba ku mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai in tafi ina zuwa idan na je na yi ceto zan ce Allah ka bani dama in ceci wanda zuciyarsa akwai imani Allah ya ce ka je duk wanda mumini ne yana cikin wuta ka fito da shi manzo Allah ya ce kafin in je wuta zan tarar da kwantena kwantena mala'iku sun nada wasu mutane ba su ma san yadda za a yi da su ba za a kai su jahannama manzo Allah ya ce ajiye wannan kwantena ina waɗannan me su an musu hisabi ba su ci ba za su yi ta manzo Allah ce ku na yi belin su su tafi aljanna annabi ya je wuta ya ciro bayan ya ciro duk mai imani annabi sai ya ƙara dawa wajen Allah sai annabi ya ce Allah a bani iko in cire wanda a zuciyarsa akwai kwayan shinkafa na imani kwayan shinkafa hadisin bukari ballantana ta ce da'iful bukari bukari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka Allah ya an baka annabi yace daga ƙarshe annabi yace Allah a bani iko in cire wanda a zuciyarsa akwai kwayan atom kwayan zarra wanda ba za ka iya ganin kwayan zarra da idan ka ba in akwai kwayan zarra da imani a zuciya Allah yace an baka manzo Allah ya ƙara dawowa bai haƙura ba sai ce kai Allah shafini fi man qala la ilaha illallah Allah in an taba samun wanda ya taba cewa la ilaha illallah so daya ko da wasa Allah ba ni dama in cece shi Allah sai ce ka yi hakuri wa izzati wa jalali na rantse da buwaya na da ƙarfin mulki na la adau fi nari ahadan yaqulu la ilaha illallah Allah ya ce ba zan bar mutum ɗaya ba wanda yake cewa la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ilaha الله لا إله Allah ce in ka taɓa faɗanta ɗin nan yanda ko kirista ne kenan ya faɗa an je kiyama in ya faɗa wallahi shi ya fita annabi ne ya faɗa shaffini fi man qala la ilaha illallah Allah ka bani dama in ceci wanda ya taɓa cewa la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi hakuri hadisi yace sai Allah ya yi kamfata uku irin kamfatansa an san kamfata uku na Allah <laughs> an san kamfata uku na Allah to Allah sai ya yi kamfata uku irin kamfatansa dan haka ya kamata ɗan uwa a riƙe manzon Allah kar a dinga daren mu da cewa a'a abu kaza shirka ne a janibin annabi mu abinda malaman mu suka dora mu muƙami biyu ne ba ma gaya wa manzon Allah ba ma cewa manzan Allah Allah ba ma cewa annabi dan Allah saboda mu ba kiristoci ba bane da amadda atwan nasara bi nabiyihim wa kum ma shi ta bada hankali, wa takimi ka bar abin da nasara suka gaya wa annabi Isa suka ce Allah ne ko dan Allah ne kar ka gaya wa annabi haka amma ka yi duk abin da ka ga dama na yabo wansub ila zatihi ma shi ita min izamin wansub ila qadrihi ma shi ita min azami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu nadiqun bi fami fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim wannan abin da mu muke tafiya kenan da ka yi uwa a rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an rike manzo Allah yana daga cikin alamun san manzon Allah san alu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu ijal imam shafi'i san alul baiti a so iyalan gidan manzan Allah manzan Allah yana cewa a ahibbuni bihum billahi ku so ni saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya wato saboda yadda kuke san Allah wa hibbu ala baiti bihubbi ni kuma ku so iyalan gidana saboda yadda kuke so na wa Allah lima yughdiqu alaikum min ni'ami ku so Allah saboda abin da yake ba ku da ni'imomi san alul baiti manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce alu baiti ka na cinohin man biyun bihim faqad naja iyalan na kaman jirgin annabi nuhu ne wanda duk yara ce da su ji manzo Allah ya ce ya sha in dai kara ce da alul ka sha ko manzo Allah ya ce na bar muku taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di na bar muku abu biyu in ji manzo Allah in kun rike wannan abin ba za ku bata ba manzo Allah ya ce kitaballahi wa itrati na bar muku alkur'ani na bar muku iyalan gidana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin yadda wasu suke nan wanda yake son ya gama su raina iyalan gidan manzon Allah ya duba minhajus sunna na ibn taymiya ko mu ce minhajul bid'a kaga yadda yake zagin sayyidina ali zagi na rashin imani zagi na rashin imani na rashin mutunci kun sa alhaji ibn taymiya wani sai sai an kai. wallahi ba kirki gare shi ba a kar kar su ce an kira sunansa da tunda an kira su suka ci an kira sunansa sai mu ce mai alhaji ibnu taymiya alhaji ibnu taymiya to za ku duba za ku ga yadda yake cin mutuncin iyalan gidan manzo Allah kuma ya ishe ku ishara a Najeriya an samu mutum ɗaya ai mai suna Jala ba wanda ya fito ya zagi Sayyidina Ali ko sannan kuma a nan Ghana an samu wani shi ma ya fito ya ce mu ne suka koya mana muna ɗaya boyewa ne amma hakika ya ce na bayi da imani sai kira sunan saidina ali wai da sunan yana kara sahabbai to karka yadda da wannan to bayan ka so iyalan gidan manzon Allah soyayya na gaba shine ka so sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamahum سيد المالون جيشو برايكو واذكر إمامهم أبو بكر الأتقى المؤلل المسدد وكالآية الكبرى sirajan wa faruqan wa zakal muayyid wa usman az النورين kull hankali talazural majid fi darain wal kullu sundidi haka shehu barayin ya faɗa ka so sahabban manzon Allah da zaka ga duk baitin da shehu barayin ya rike zaka ga ya ce ya yi wa annabi salati sai ya ce wa alin wa ashabin wa alin wa ashabin duk arabi haka shehu barayin yake faɗa a so sahabban manzon Allah a girmama su a ɗaukaka lamarin su bayan ka so sahabban manzon Allah sannan sai kuma waɗannan waliyai bayan Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu waɗanda su ne hanya tsira waɗanda su ne jirgin da za mu riƙe a wannan zamanin su sada mu da Allah da manzan Allah da iyalan gidan manzan Allah da sahabban manzan Allah waɗannan bayan Allah a riƙe su kare zamana ana bin kururuwan shedan ga mutum yana maka magana mu ba a turo mana kowa ba ba a turo mana kitabu amma kuma a lokacin da yake wannan maganan sai ka ji ya ce maka ba turo kowa ba kar ku mana wani malamin ɗariƙa ko kar ku kaza don haka ma shawul islam ibn taymiya ya ce aha kaga gurin da yake so ya dinke ka da shi kuma ibn taymiya nan ka rasa tsiyan me yi wa duniya zunzurutin sharrinsa a prison ya mutu a prison ya mutu mutumin nan da ya mutu inna lillahi ba ba ma son mu fada musu mu shagalta da annabi kar mu dan karcani ibnu taymiya su ji a zuciyarsu da abinda na so an ce min shi akwai wani makwabcin ma nan jikan shi a fajiru da na so da ba dan shehi ya zo ba ya zauna a wannan kujeran to da sai mu ba da gayya mu ce ku je ku fito mana da shi ya zo ya zauna cikin girmamawa cikin girmamawa da ladabi ya zauna mu yi bayani mu ce faɗo mana taimiyancinka mu gaya maka tijjaniyancinmu mutane suna ji kuma masu sauraro su yi hukunci ba wani abu bane kawai me yasa kuke kin annabi ya dalilin da yasa kuke kin annabi kaza kaza ne kai ma ka tambaye ni me yasa muke son annabi mu ce maka dalilin da yasa muke son annabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza ne kowa ya bada hujjansa to ala ayi halin da yan uwa kun ji irin rahmat da Allah ya yi mana ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya samu hanyar tsira ya samu dacewa ya samu abubuwan da ake bukata to ya rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bari a shiga tsakaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ba mu kofin waɗansu mutane dalilin da yasa mutane suke yawan ruduwa saboda mutanen mu suna da karfin imani lokacin da ka ji mutum ya zo ya ce maka Qur'ani sunnar manzan Allah zaka ji kai kana son Qur'ani kana son sunnar manzan Allah dole zaka tsaya ka saurara ka ji me zai ce to amma manzan Allah bai bar mu ba hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne ya gaya mana yace za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani waɗanda waɗannan mutanen idan sun zo manzo Allah yace ga su kokunsu ya haqiru ahadukum salatahu ma salatihi in ka ga yadda suke sallah in ji manzo Allah yace sai ka raina sallar su in an rike hannu a nan wani maimakon ma ya sa a nan murfin kirjinsa sai ka ga wani abu ko garama zai sa dan iya yi Allah za ka ga sun sa hannu a nan ana sallah ana ta kalkalowa ana ta kalkalowa ana ta yi to manzo Allah ya ce sai kaga ka raina sallanka in kaga sallan su manzo Allah ya ce wasiyamahu ma siyami in kaga inda suke azumi maimakon ka ga mutum ya rike alƙalami na neman ilimi wanda an ba da wani abu na ilimi zai ɗauka kullum sai ka gan shi da asuwaki yana turje bakinsa ba alƙalami shine manzo Allah ya ce wasiyamahu ma siyami manzo Allah ya ce ya na min khairi qawlil bariya duk yadda ka gansu ka ji suna faɗan mu ne ahli sunna a zo a ba alqur'ani da sunna manzo Allah yace ya qara'una alqur'ana ba dai karatun ƙur'ani bane yace ya qara'una alqur'ana ka samu kullum suna cewa ƙur'ani ƙur'ani amma manzo Allah yace wala yujawizu harajirahum baya shige makogaran su manzo Allah sai yace la in adraktuhum da Allah zai sa in riski waɗannan mutanen la aqtulannahum qatla adil da sai na kashe su irin yadda Allah ya kashe adawa a wata riwaya manzo Allah ya ce la aqtulannahum qatla samud da zan kashe su yadda Allah ya kashe samud in ji manzo Allah ba to kuma kun san saman hadisin sayyidina Abu Zar al gifari radiyallahu anhu abin da yake sayyidina Abu Zar al gifari abin da yake mutumin da ya zo ya yi wa annabi rashin kunya manzo Allah ya ce yana da jikoki irin su a afajiran da za su zo wannan mutumin da yawa manzo Allah rashin kunya a hadisin sai da Abu Zarul Gifari sai yace ya ga mutumin ya ba lokun ra'asi kansa aske faddal kasulliyat ya cika gemu gemun nan a yalwace sannan kuma mushammirul izari ya ɗage wandansa sama to kai ya rage maka sai ka je ka duba ka duba yan ɗariƙa ne masu aske kai su cika gemu su ɗangala wando ko kuma suwaye ya rage maka duk wanda ka ga shi ne to daga yau ka daina bin sa in ba mu ne yan dariƙa ka daina bin mu in wasu ne ba yan dariƙa ba kuma ka daina bin su kuma wannan yana daga cikin hadisan da babu wani bawabiyan duniya da isa ya dauko ya karanta maka hadisin muryar sa bata yi rawa ba wallahi tallahi ya san da shi manzon Allah yake wallahi ya san da shi manzon Allah yake to waɗannan mutanen manzon Allah ya faɗa su ne shirarul khalqi du'atun ne ala abwabi jahannama man ajabahum qazafu fiha manzo Allah yace masu kira ne a kofar wutar jahannama duk wanda ya amsa musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai sun jefa shi a cikin wuta da haka yi uwa mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rike hanyar nan ta bayin Allah a yawaita zikiri a yawaita istighfari a yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake nema na duniya a cikin hanyar nan ta bayin Allah kamar yadda shaida wajen budewa yayi magana wallahi duk abin da kake nema akwai shi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana dukkan mukawwimatu na imani da abubuwan da za su jawo ayi arziki Allah ya dunkule mana su a cikin istighfari wani mutum ya zo wajen sayyidina Ali ya ce wa ya ce wa sayyidina Ali imamu laifi na yi yawa ina son Allah ya yafe mu sayyidina Ali ya ce ka je kai ta yawan istighfari wani ya ƙara zuwa ya ce wa sayyidina Ali ya imam ni kuma abin da yake damuna ba da 'ya'ya ne wallahi ina son samu yaya sayyidina Ali ya ce je kai ta yin istighfari wani ya zo ya ce ya imamu ni kuma wallahi kuɗi ne bani da shi sai dina ali ya ce je kai ta yin istighfari wani ya zo ya ce ruwan sama ne imamu bamu da shi sai dina ali ya ce je kai ta yin istighfari kun ga sahabban sai dina ali suna gurin sai suka ce imamu ya mutane za su zo da ciwo mabambanta amma ka ba su magani iri ɗaya sai dina ali sai ya ce ba ku ji Allah yana cewa fa qul tustaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gaffara Allah mai yawan gafartawa ne ashe da istighfari ake gafarta zunubi inna kana gaffara yursilis samaa alaikum midrara masu neman ruwan sama ku istighfari sama za ta bude ruwa zai sauko masu neman kuɗi wa yumdidkum bi amwali Allah zai yi muku madadi ka san madadi in an ce madadi shine zai zo maka da kofa in dararo to mutane yawancin mu ba su san wannan ba idan kana yi wannan sirri ne da muka karbe shi daga bakin shehunan mu ka gwada mujarrabun wallahi in kana da wata bukata istighfari a gaba amma ba irin istighfari yan izala ba astaghfirullah astaghfirullah guda goma ka ta a wannan ba kai istighfari sosai ka rike charbi ka yi dubunnai ka sa wa Allah ido Allah sai biya bi sai ya biya maka bukatar ka ta gurin da baka zato kudin zai zo maka wa yumdidkum bi amwali wa ne zai baka ƴaƴa wa Allah kum jannatin ya baka gonake wa Allah kum anhara ya baka koramai malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah ya yi wannan sai kuma kai istighfari ya dan ana ka ƴan watan biliyan kaza da kake bukatan ya baka wallahi zai baka da ka za ku ga malaman mu suka ce a rike istighfari bayan ka istighfari abu na gaba shi ma wanda shine mabuɗin arziki na duniya da lahira salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin manzon Allah wani sahabi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi zan sanya maka wani lokaci daga cikin lokuta na yawan salati zan yi ta maka manzon Allah ya ce ka kyauta amma wa in zitta fa huwa kai in ka ƙara a cikin lokacin ka da zai sai ce manzon Allah to zan sa rabin lokaci na ya zama yi maka salati nake manzo Allah ya ce ka kyauta wa in zitta fa huwa kai in ka kara shi yafi sai ya ce ya rasulullahi zan sa dukan lokaci na salati nake maka manzo Allah sai ya kalle shi ya ce izan in kuwa kai haka fa hammu ko humumu duk wani damuwanka da kake ciki da bala'in da kake ciki Allah zai isar maka sannan wayo zan zambuk za a gafarta maka laifuffukan ka gaba daya to bayan istighfari da salatin annabi sai uwa uba wanda shine la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi girman abin da na faɗa ji manzon Allah da ni da annabawan da suka gabata manzo Allah yace shine la ilaha illallah manzo Allah yana tafiya a Makka yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu jama'a ku ce la ilaha illallah za ku rabauta ku ce la ilaha illallah za ku rabauta haka manzo Allah yake kira zuwa ga la ilaha illallah Allah yana faɗa cewa la ilaha illallah hisni a hadisul qudsi la ilaha illallah hisni la ilaha illallah katanga ta ce man da kala hisni faqad amina min azabi wanda duk ya shiga cikin katanga ta inji Allah Allah ya ce ya aminta ba zai samu azaba na ba da ka mu rike la ilaha illallah mu rike istighfari mu rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba wanda nake so in rufe wannan jawabai da shi tun da dama ba wai abin nan mun zo mu ga fiskan yan uwa ne mu gaisa shine abin da ya shafi girmama manya da yi musu ladabi girmama manya da yi musu ladabi mun shigo cikin wani irin zamani wanda za ka ga mutane sun tashi kawai da sunan addini kamar mu a Najeriya muna malam muna da malamin da ya ce idan ka je wajen babanka kar ka je kana wani durkusa kana baba ina kwana in ka je ka tsaya ki kyar kawai ka mika mai hannu salamu alaikum baban ka fa mahaifinka amma kuma ya gama wannan abun gaba daya ya iya durkusa wa babansa yana shiga bayan gida ya durkusa wa tole duk tsiyansa bai sai karfi a tsaye bai ko ya isa ba zai tashi a tsaye ba dole sai ya durkusa wa tole to amma kuma ya ce kar ka durkusa wa babanka kar ka durkusa wa malamanka to abin da aka faɗa shine jama'a ku sani albarkatu ma'al akabir albarka tana tare da manya duk da ka ga babba wannan aka ce babba ne manzo Allah yana cewa kabbir kabbir laysa minna mallam ah, menene manzo Allah yake faɗa hadisin nan mallam kabirana wa yarham sabirana baya tare da mu baya cikin mu wanda baya girmama babba a cikin mu baya kuma tausayin ƙananan cikin mu don haka malamai da iyaye a girmama su a daina sa'in sa da su a daina cacan baki da su a daina zuwa gurin mutanen da wai sunan suna koya maka sunna amma suna koya maka kai faɗa da iyayenka kai fada da da malamanka kai faɗa da mutanen gari haka kawai a kulla gaba tsakaninka kai da musulmi kana tafiya abin da ya zo ya bani sha'awa a ƙasan Ghana wanda yau na faɗa a gidan rediyo da da muka yi program ina tafiya sai ina kallon wani abu da da Najeriya muna da shi tsawon shekaru da yawa yanzu kuma wannan abin ya kawo bamu da shi sai ya zama na gashi ku kuma Allah ya sa muku wannan abin Allah ya yi ku kuna zaune da musulmai da waɗanda ba musulmai ba amma ba ka ji an ce gashi nan ana faɗa tsakanin faɗan addinai a Ghana kuna zaune lafiya musulmi yana ganin girman kirista kirista yana ganin girman musulmai to kun san a Najeriya shekarun baya ba wasu shekaru mai yawa ba da ƙananan shekarun nan namu mun san lokacin mun experience din lokacin za ka ga idan an zo kirsimeti za ka ga kirista ya ce da Allah a kira malam ya zo ya yanka mun abin nan dinsa ba shi kansa ba yanka saboda girmamawa za ka ga lokacin ana fita ana ganin kirista hafi kirsima za ga ana murna ana ganin kuna zaune zama lafiya saboda Allah ya haɗa ku ƙasa ɗaya a garin Jos wanda suka san Jos garin Plateau a Najeriya idan ka je garin Plateau abin da zai baka mamaki za ka ga wacce ba musulma ba kirista ta ɗauko doya a kanta tana talle amma daga ta ji an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ta cire takalmi sai ta sauke doyan. tana fa cikin hanya ba mai kallanta sai ta zauna a gefe har sai ladani ya gama kiran sallah sai ta ɗauki doyar ta sa takalmin ta tafi to amma kun san da sharrin izala ya shiga Jos sai da ya zama na an samu musulmai an hasko kowa ya san wannan da wanda yana na intanet ba yanzu sun cire ba sai da akwai yanzu akwai garin da in ka shiga address za ka ga yadda ake bandan kaji haka ake bandan naman musulmi ana ci billahi alladhi la ilaha illa akwai hanyar da baka isa ka bi ba abu abu kwanan nan da ya faru kun ga abin da ya faru almajiran shaida da da suka taso daga zikiri sun bi hanya su kusan 29 aka kama su duk aka bige su aka kashe su to me ya jawo wannan wasu mutane ne suka shigo sai suka ce to barnar da za su fara yi musulman cikin gidan ma bari su fara fitar da su mashirikai yan bidi'a kafirai duk suka kore mu sannan shi kuma dama wanda bai shigo ba shi kenan wannan halalin dami ne suka halatta jinin kiristoci da wanda ba musulmai ba aka yi ta kashe-kashe a yanzu a najeriya akwai gurare da hatta ko da a cikin arewacin najeriya nake gaya muku yankin musulmai akwai gurin da musulmi bai sai taka ba bai sai taka ba to don haka ba kuma wani abu bane ya jawo mana shiyukul fitina ne kawarijul asiri waɗannan wahabiyawan su suka jawo wallahi da suka shiga jos ta lalace maiduguri ana zaune lafiya tsawon shekaru dubu da wani abu musulunci ya shiga mai maiduguri ba taɓa tashin hankali ba sai da wani daga kano sunan shi jafaru ya shiga ya faɗi musu wani almajiri sunansa muhammad yusuf aka samu boko haram duk wanda ne baka ihsa'iyat ya ce maka ga adadin rayukan da aka kashe a rikicin boko haram ƙarya yake Allah kaɗai ya san iya mutanen da suka tafi Allah kaɗai ya san tun da an zo da ya zamana a cikin gari in sun rasa yadda za su yi wanda za su kashe din mutane suna cikin sallah a masallaci sai su je su dana bom su kashe su za ka ga an kama mutum an danna shi yana la ilaha illallah suna la ilaha illallah ka ba zai maka amfani ba su sa wuka ta kiya su yanka shi to wallahi mutanen gana tun ku gode wa Allah da niman zaman lafiya da ya muku sannan kar ku butulce wa Allah akan ni'imar da ya ba ku na ku zauna lafiya da dukkan bayinsa kar ku butulce wa Allah daga ran da kuka karɓi wata da'awa wanda za ta fito tana nuna maka musulmi dan uwanka mushriki arne fita yanka shi dan bid'a to billahi lazi nan sirrin zaman lafiyar ku ya kare ku sirrin zaman lafiyar ku ya kare domin abin da yake akwai wanda yake misali bai shigo ga kasan ku bane ga kasan amma yanzu ni da na shigo na je manyan biranen ku guda biyu kamar nan Accra na zo nan kuma shi ban ga wani abin da Najeriya ta kara komai da komai sannan kuma ga zaman lafiya kana tafiya a hanya ba ka jin wani dardar amma yanzu ko kun san a najeriya majoritin hanya in ka ga ana bin kan titi talakawa ne suke bin kan titi talakawa ne saboda ne kana bi za a yi fataucin ka yadda ake kama akuya ana sayar da ita ake sayar da mutane wallahi tallahi ba komai bane kuma sharrin izala ne duka wallahi sharrin izala ne don haka ina gaya muku mutanen gane wannan ku kiyaye ni'imar da Allah ya muku na zaman lafiya ku koyi karatun tarusu daga sharrin da izala ta shuka a Najeriya kar ku bari ta shigo ta shuka muku bala'i da fi karbin ku wallahi sai zaman gane ya gare ku ko ya karbi izala duk wanda ya karbi izala ina gaya masa na farko sai ya rabu da iyayensa ba zai rabu da iyayensa lafiya ba dama wannan ka'ida ce sharri izala na farko abin da take fara yi muna da wani malami a Najeriya ne ya faɗa ya ce su din gaba gaba su sai da suka yi faɗa da iyayensu don haka shi kuma ni'imar Allah abinda Allah yake so idan ya yi maka ni'ima ka gode da Allah ya gaya mana cikin alkur'ani da waɗanda ba 'yan uwanmu a addini ba in dai mutum ba ya kanka yi ba to ba za ka ɗauko ta kogi ka yaƙe shi ba ka isar mai da musulunci ta hanyar da ya dace maulan mu ibrahim yana cewa hatta yaƙi da manzon Allah ya yi annabi bai yi yaƙi wai yaƙin fisisan dan ya kai musulunci ba yayi yaƙin dan kariyan kai ne li'annan nabiyyal hashimi dahara ma gaza bala sadda udwanan wa radda dalala kuma wannan shine abin da alqur'ani ya faɗa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah yace yanzu na yi izini wa musulman da ake kashe su ake ta musu dukiyoyi su fito su kare kansu wannan shine magaza na yaki amma asalin abin da addinin musulunci ya tafi la ikraha addini kan ta bayyana rushdu min al-ghayb wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur kai iya da ka kai da awa kai da awa ta hanyar da ta dace to don haka ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku kar ku butulce wa Allah idan Allah ya jarrabe ku da rashin zaman lafiya abun ba kyau abun ba kyau duk muna tafiya a Najeriya yanzu dardar ake kuma a Najeriya karka dauka wai masu kuɗi sun kubuta har waɗanda masu kuɗi da manya-manyan ƙasa akwai Alex Bade a Najeriya yana nan shi ne koma abin nan chief commander na Air Force na Najeriya gaba ɗaya amma yana tafiya waɗannan barayin dajin suka kama shi suka kashe shi kai dai ka san an ce maka waɗanda shi ya riƙe duk jiragen yaƙi na sama na najeriya yana hannunsa to wannan bai kubuta ba waye zai kubuta ba wanda zai kubuta to kuma wallahi ba wani abu bane ya jawo wannan abin sharri ne na wahabiyanci da suka shigo suka sa musulmi ya kafurta musulmi suka sa musulmi ya mushirkantar da musulmi suka sa musulmi ya bid'antar da musulmi sai sa zaka ji suna kira cewa sunna sunna to idan mutum ya kira ka sunna ka ce wace sunna sunna iri biyu ce akwai sunnan manzan Allah akwai sunnan ibnu taymiya to wacce yake kiran ka ta annabi ka ce a tana hannun shi ne na kai bani bukatar kace ka ta ibnu taymiya bana bukata wannan sunnar yanda ka dauke ta duk wanda ya wadanci da tabarkin su wallahi sai ka zo kana ta'ashudin jin ta'addush na jinin musulmi dole sai ka yi kijin jinin musulmi kwantizm ne kawai in ka shige shi ka shiga kungiyar secret society ba a fita kuma sai ka sha jini wannan kungiyar haka yake in ka gaba ka sha jini ba to za ka mutu kuma bakin ka yana kishi ina ma Allah zai bani dama in kashe in gida. in tirza musu kuka haka abin tafiyan yake magana ce ta gaskiya nake gaya muku abin da yasa duk yadda za a faɗa kuna cikin ni'iman zaman lafiya ba za ku gane abin ba sai kun shiga Najeriya za ku tausaya wa mutane ka shiga Maiduguri ka je ka ga akai ka ɗan gudun hijira ka shiga kam sai ka samu yara sama da dubu goma ba uwa ba uba suna nan kawai an kashe an an kashe iyayensu an kashe suna nan suna wargaja ga to wannan ya za a yi da masu iyayen ba gwamnati bata iya daukar nauyin su ba ballantana wanda ba su da iyaye to wannan shine bala'in da muke ciki to ku kuma mun zo mun ga alkhairin da Allah ya shuka muku Allah ya baje muku alkhairi a kasar ku gode wa Allah ku gode wa Allah yanzu ku dauki misali da shi Abdullahi bai kana jira abinda ake kiyastawa karamin adadi tsakanin mutanen da ya musuluntar da wanda ya ba ɗariƙa sun kai sama da mutum miliyan goma amma ka taɓa ji ko a riwaya an kawo maka yaron kwashi wani ko ya maru wani to da ya aka yi isar da wannan amma ina waɗannan masu dawon sunna sunna sunna sunna kawo mutum goma da ka musulunta kan banza kawai suke koya muku ga mutanen Allah ku daina wasa kar a raba ku da mutanen Allah kar a raba ku da mutanen Allah ku rike mutanen Allah ya ya musuluntar da mutane miliyoyi bai taba cewa wani zo da doka shiga mu ko ya dauko ko ya dauko ko ya dauko hannu ya bare shi ko rankwa shi ballantana ya dauko ballantana ya dauko bindiga ya harba mutum bai taba yin haka ba wannan shine zai gwada maka shine sirrin da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka manzon Allah yake hatta yaƙe yaƙe da manzon Allah yake duk da ake ce maka manzo Allah ya yaƙi yaƙi kun san cewa manzo Allah mutum ɗaya ya taɓa kashewa da hannunsa kafiri ɗaya da ya zo a filin yaƙi yana neman ran annabi suka gwabza shi kadai manzon Allah ya taɓa kashewa shi kadai manzo Allah ya taba kashewa amma manzo Allah bayan wannan bai taba kashe kowa ba ko manzo Allah haka kawai baya kanan yaki in ya je gari ya samu waɗannan musulmai ne zai ce to ai kokari a kira zuwa ga musulunci ta hanyar hikima ta hanyar wayewa to wanda za su kira zuwa ga musulunci ta hanyar hikima da hanyar wayewa yau su ne yan ɗariƙa su yan dariƙa. masu la ilaha illallah la ilaha illallah sai sa ba za mu daina faɗa ba na yaran mu suka ce mun faɗa a yanka mu ko za ka yanka mu sai mun yi ya za a yi da wannan shine magana ta gaskiya ubangiji Allah ya kara muku zaman lafiya a ƙasar Ghana Allah ya ƙara muku yawan arziki a wannan ƙasa Allah ya ƙara muku yawan ƙarfin imani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga alkhairan ku da yawa mun ga alkhairan ku da yawa waɗansu alkhairan ba za mu ce muku hasada ba sai dai mu ce mun yi muku gibda abin da ake kira mu hasadan mumini kenan shi baya hasada sai dai yayi gibda ya ce to Allah ka ba shi ni ma ka ba to Allah ya ba ku zaman lafiya mu ma Allah ya ba ku Allah ya ku abubuwa da yawa mu ma Allah ya yi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace zan tsaya daga nan saboda akwai malaman mu kuma akwai tambayoyi na san insha Allah suna da abubuwan da za su ce Allah ya sa mu dace kuma na yi farin ciki akwai yan uwa da yawa waɗansu muna haɗuwa a social media waɗansu yau sai ga shi duk Allah ya ɗafi sakunmu to yadda Allah ya ɗafi sakunmu a nan Allah ya ɗafi sakunmu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka muku da alkhairi sannan akwai yan uwa waɗanda kungiyar me ake cewa me kuke gina ta zon zon menene ya wato shi ne wannan kungiya Allah ya saka musu da alkhairi ko muna yunkurin muna daya wa dukkan matasa kowa ya shiga cikin wannan tafiyar tasu ya shiga cikin wannan tafiyar tasu kuma in ka shiga shi tafiyar nan yanda ake yi ba a dawa sai da dawa kowa abin da ka samu ku hada ku hada takatu kar a ce za a sake wasu harkan addinai harkar makarantu a addinai hidimar raya zawaya kar a ce za a sake wani mutum saboda an ga yana da hali a haɗa takatu ko baka da shi dan kaɗan ka ɗauka ka bayar dawul qalil khairun min hirman ku tashi ku gina kanku a samar da makarantu a gina zawaya a gyara guraren ibadu da sauransu ya zama da cewa mutane suna da guraren da za su kalla amma in ya zama an sake wasu sai kaga abubuwan yana tangal tangal Allah ya sauki Allah ya datar da mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa bidar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin inda tambaya za yi in ba tambaya kuma shikenan sai a ba malaman mu su mana taliki su mana addu'a insha Allah at-takbir at-takbir at-takbir Allahu akbar walillahi alhamdu allah ya saka da malam da alheri allah ya kara fahimta albarkacin karatunsu kuma allah ya sa mu zama malumma ina ji malam ya mana zantuttuka masu yawa cikin ina ji cikin fatawa da malam ya mana tambaya ya zo ya ce malam allah ya kara maka lafiya da nisan kwana akwai wani shaitani a wannan gari ya yi magana ya ce iyayen manzala suna wani wuri kaza kaza da aka masa mai malumman mun sun masa mai suka masa mai lamba da aka masa mai shi hadisi shi hadisi ya karanta yake faɗi da shi mai tambaya ke tambaya wannan hadisi ma ya inganta ko bai inganta ba bismillah rahman rahim ah. daga farko amsa a jumlace iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yan aljanna ba ne, iyayen aljanna ne aljanna kayan ɗansu ne in ɗansu ya bayar ta in ya hana ta hana kayan ɗansu abu na farko kenan abu na biyu dangane da batun hadisi a mun sani duk wanda ya karanta usulun fiqh ya sani masadirun tashri'i da muke da su gurin da muke tsotso hukunce hukunce na shari'a idan an jumla guda biyu ko guda hudu wanda kusan malamai suka yi ittifaki a kai shi da akwai alqur'ani na biyu kuma akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to qur'ani Shi ne masdarin da yake tsaye da kansa daga kan sunna zuwa sauran masajiru al-muttafaq wal mukhtalaf alayha in sun ci karo da qur'ani kam din su duk faduwa suke saboda qur'ani kurman dutse ne ba a karo da shi a tsaya to hadisi da yake cikin sahihu muslim cewa inna abi wa abaka finnari wanda manzon Allah suke cewa ya faɗa manzon Allah ne cewa yi inna abi babana bai ce inna abi abdullahi ba bai faɗa ba sannan wannan hadisin na farko ya ci karo da alkur'ani don kai tsaye shi alkur'ani abin da ya faɗa ya Allah ya ce Allah ya ce mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu taba turo wani annabi ba face ba mu taba azabtar da wasu mutane ba face sai mun aiko musu dan gargadi mun ce annabi gargade su in sun ƙi karban gargadi in sun mutu akan haka sai su shiga wuta to tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu tun yana ciki ba a haife shi ba mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu manzan Allah yana dan shekara shida manzan Allah ba a turo shi da annabta ba sai yana dan shekara arba'in da babansa da mahaifiyarsa Allah bai taba turo musu wani annabi ba shi kuma Allah ya ce ba ma azabtarwa sai mun turo manzo to tambaya wani annabi aka turo sayyidina Abdullahi ya ki karba wani annabi aka turo sai da tuna amina ta ƙi karɓa ta nan za ka gane wannan hadisin ya tashi aiki kai tsaye ya tashi aiki saboda ya ci karo da alƙur'ani amma iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ka ce yan aljanna kamar kana rage musu matsayi ne aljanna kayan su sai wanda suka ba wallahi wannan abu na ɗaya kenan ta ɓangare na ɗaya sannan shi wannan hadisin ka ɗauka bangaren malaman hadisi abinda suka tafi shine akwai hadisi mutawatir akwai hadisi azizi akwai hadisi ahadi in ka ce hadisan manzan Allah kaf cikin su gaba ɗaya ittifaqin malamai in mutum ya san me ma'anar mutawatiri ba ina magana wanda ya san ma'anar mutawatiri kaf din su ba hadisi mutawatiri kai hadisi azizi ma babu hadisi azizi in an ce azizi shine wanda mutum biyu sun ji daga annabi sai ya zama da bayan sun ji daga annabi kowane ɗaya daga jikinsu mutum biyu sai ya ji daga gare shi su ma waɗannan mutum biyu ɗaɗɗayansu sai kowane ɗaɗɗaya mutum biyu ya ji daga gare su idan an samu yankewa misali mutum biyu sun ji daga annabi sai aka go aka samu mutum hudu ne za su ji daga gare su sai mutum uku suka ji hadisi ya kare sunan shi ba azizi ba to kaf hadisan manzan Allah ba hadisi azizi shi wannan hadisin na iyayen manzan Allah hadisi ne ahadi na farko kenan ba mutawatiri ba abu na biyu hadisi ne bayan ahadi ne zanniyu suhuti ne zanniyu dalalatin ji malaman fiqh wata kila annabi ya faɗa watakila bai faɗa ba haka hadisin yake shine ne zanniyu suhuti sannan zanniyu dalalati abin da yake gwadawa shi ma zanniyi ne da annabi ya ce inna abi a abaka finnari a hadisin yadda suke faɗa babana da babanka suna wuta to sai mu ce baban annabi wanne abu lahabin ba babansa bane ai dan uwan baban manzo Allah ne Allah sai ya ce tabbat ya da abu abi lahabin wata shi yana wuta to shikenan babansa abi lahabin yana wuta amma ba na abdullahi ba haka ne ma shi ne wannan hadisin kenan zanni da ya dauka ko da dauka ba ya dauka wannan shi ne ma'anan zanni dalalati to amma ita waccan ayat ta alqur'ani da Allah ya ce wa ba da mu'azzibina ta nab'asa rasula za ku ga ayar qad'iyatu subuti ne tabbas ta tabbata sannan kuma da dalalati ne ma'anar ta fili yake dan haka iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne kuma kun san wani abun mamaki da yake gaskiya ita ɗaya ce shi al-imamu muslim radiyallahu anhu da ya rawaito a gisan iyayen ma'aikin suna wuta shi ne kuma radiyallahu ta'ala anu din ya ƙara rawaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta baraka wa ta'ala ya tsarkake ni tun daga kan tun daga kan kaza iyaye na iyaye na yake cewa yace farajtu min nikahin wa lam akhruj min safahin manzon Allah ya ce na fito ne daga tsatso mai tsarki ba fito daga tsatso mai kazanta ba ya ce falam ya zilillahu Allah bai gushe ba yankulini Allah yana cira yana cire ni min al-aslabi ɗayi ba ilal arhami ɗahira ya cire ni daga wannan tsatsan zuwa wannan tsatsan mai tsarki hatta akhrajani min a abawayya har sai da Allah ya fitar da ni daga jikin iyayena in ji manzo Allah ya ce walan yasibni shay'un min uhulil jahiliya yace ba abin da ya taba samu daga wutan jahiliya sannan ka auna da kyau ka auna da kyau duk masu faɗan maganar nan in sun zo ubangiji baraka wa ta'ala ka gafarta wa iyayenmu ka tsumbula mu aljanna ya tsumbula ka aljanna kai da iyayen amma iyayen manzo Allah su shiga wuta to kuma ce da ka gane hadisin wallahi ƙarya ne shine ka dubi annabi da kyau ku kalli wannan abin da kyau da Allah ya tashi turo manzon Allah sai turo shi mafi tsarkin gari shine makka ku ji wannan da kyau da ya tashi ba wa annabi sahabbai sai ya ba shi mafi tsarkin mutane su ne sahabbai da ya tashi ba wa manzan Allah ‘ya'ya sai ya ba wa manzan Allah ‘ya'ya mafi tsarki sahabbai kuma arul baiti duk abin da ya jingina wa annabi sai kaga Allah sai da ya zaɓi wannan abin sai Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta al'umma hatta al'umman manzan Allah Allah sai da ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne fitan al'umma kun fi kowane al'umma mu kenan mun fi kowace al'umma alkhairi da Allah ya fitar a cikin mutane albarkacin wa muka samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in ka duba garin makka wani gari ne ya kai shi daraja madina wanne ne ya kai shi daraja sahabban manzon Allah Allah yana ce musu radiyallahu anhu wa radu'an sannan alal baitin manzon Allah Allah yana cewa inna ma yuridullahu li yuziba ankum ar-rijsa alal bait wa yutahhirakum tadhira komai na annabi sai da Allah ya tsarkake kawai sai a zo kan iyaye kuma sai su fito kafirai to me hikiman wannan zaɓin tun farko ba hikima wallahi ka yi tunani da hankali da kyau me hikiman zaɓin a ce abokan zaman ka sai da aka zaba maka matan ka sai da aka zaba maka ya nisa annabi lastunna qadin minan nisa'i in taqaitun garin ka sai da aka zaba maka ƴaƴan ka sai da aka zaba maka amma iyayen ka kuma sai aka zabe su mushi kai asalin ka wanda abin akwai rashin imani akwai rashin imani karara akwai rashin imani duk wanda kaga yana kiran iyayen manzo Allah ya yana cewa suna wuta wallahi bai da imani karantsi da Allah bai da imani kuma in ya je lahira wallahi aka sun haka ne zai faru ba yanda Allah ta haka gaskiya ne ba yanda Allah zai zabe ka kai ya saka aljanna kai da iyayenka sannan kuma ya zabi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai su wuta. in muka ya haka ba wa Manzala Allah adalci ba kun san bayanin da muka faɗa kun san ai ranar kiyama mai Manzala ya ce Manzala ya ce idan na tashi yin ceto na yi ceto na ce ku tafi aljanna ku tafi kawai yadda ake gwanjan aljanna rana Manzala Allah ya ce kawai sai shedan ya dinga haka yana da yana ɗaga kai yana ganin kamar annabi zai ce shedan kom saboda yadda aka yi gwanjan ceto manzo Allah ya ce laita dawalan nas shedanu dali an bi shafa'ati shedan sai yayi galgal yana ganin kamar zan zan ce zo ka tafi aljanna amma duk manzo Allah ya mance da iyayensa a wannan ceton ka kaddara kai ne Allah Allah mun ka kaddara kai ne a ce yanzu an baka taskar duk abin da yake cikin yake yake cikin dukiyar da yake garin nan a ce ka raba wa kowa da kowa kuma iyayenka suna nan suna raye amma suna fama misali suna fama da talauci sai ka zo kana ta rabawa kowa kana ta rabawa kowa amma iyayen nan ka ba su su zauna cikin talaucin su ai haka da ka yi kar kar a yaudare mu kar a yaudare mu huwa dahirun min dahirin aba'u min dahiratin ummahati muhammadi manzo Allah mai tsarki ne iyayensa masu tsarki tsarki ne iyayensa mata masu tsarki ne imamul busiri yana cewa fahani alli al fadl alladhi menene faddi diyi hawa uko yace malli hawa a hanna hamalat ahmad au anna hadihi nufasau eh, matan kaf su sai da tuna hawa sai da ta kishi ina ba ita ce sai da tuna amina alaihi salam sai da tuna amina alaihi salam to amma dai haka Allah yake yana shiryar da wasu ya batar da wasu kasan ko qur'ani ne in ka ce za ka bata sai ka ga batan a ciki kuma sai ka bata a ciki din qur'ani ba Allah ya ce sasirifu an ayatil ladina ko yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila alghayy ghayy yattakhidhuhu sabila sabila to Allah ya tsare ko wata tambaya karan kan Allah ya saka da alheri na ji wani bawan Allah ke tambaya na biyu ya ce wani ne kamar irin sifofi da aka nuna mana dazu a cikin hadisi ya zo tsara, ga kwalkwali ga gemu ga daga eh, wando ne na sama haka to sai mai shi ke tambaya na ya shiga tsakanin shi da mai dakinsa sai ta je wurin wannan mutum ya shiga tsakani ya yi sulhu cikin sulhu she matar ta ce ba ta son shi zai gani shi wannan bawan Allah ya aure matan shi shi ya yabi shi sallah wato bayan ya sake ta sai ya aure bayan ya saki ya sa ya saki matan ne sai ya aure ta ya sa ya saki matansa eh, ya sa ya saki matansa shi shi ya aure to ki addini ba ruwansa da wannan amma dai in ya ga bai nutse kuma kada ya ce bin sa haramun ne kada ce bin sa haramun ne an yi wani an yi wani babban ustazu a Najeriya ya je ya bar gemun nan malam ya baya ma sai sabuwar amarya ya yi sabuwar amarya ita kuma amarya da ta zo ta ce ta ce wallahi tallahi ni yau dai ba za ka kusance ni ba sai ka cire gemun da ya ce sunnar ta ce a to shikenan da ya rasa yadda zai can sai ya fita gashi dare ya yi sai ya go shagon mai aski a can yana kokarin kullewa su da an ga annabi musa tsirara da sauransu to ala ayyi halin a mutane su fahimci wani abu da kyau shine wato akwai waɗansu irin ƙadaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yin su ba wai don a zahirin su ana nuna wanda aka yi mai wannan abin an kaskantar da shi bane ana yi ne don a nuna wani abu da Allah yake son ya fitar da gaske ne mutanen annabi Musa lokacin suna ɗaukan annabi Musa saboda al'adan banu Isra'ila su sun saba zuwa suke yi kaman bakin bici ruwa sai zamana ana wanka maza da mata ana tsirara kamar yadda kuke ganin turawa dai haka banu isra'ila suke suna zuwa ana wanka maza da mata tsirara to annabi musa shi kuma annabin allah ne a cikinsu ɗaya ne daga cikinsu sai ya mana yana da kamewa a mazauninsa na annabin allah baya wannan abu to wannan abu da annabi musa yake sai banu isra'ila sai suka shiga damuwa ya shi wannan yana cikin mu amma baya zuwa in ana wannan wankan ranan kaza ba mu ganinsa sai suka fara zarginsa Cewa annabi musa irin mata mazari an gane bayi da ba cikakken namiji bane yana da cuta yana da kaza yahudawa sai suka yi tarwijin wannan abin a gari cewa annabi musa mata mazani bayi da kaza bayi da kaza da suka gama wannan wannan abin ya taba idadinsa in an bar abin a haka zai jawo risalar sama sai ta tabu cewa ana sanya ya musulunci su musulunci sai su ki suna ganin su a mazaunin ba cikakken mutum ba saboda za su ce a ah, ya annabin Allah ma kuma ba cikakken mutum ba Allah ta tabaraka ta'ala sai ya zo annabi Musa bayan mutanen gari sun watse sai ya zo yana wanka yana wanka sai ya cire kayansa a kan dutse sai yin hadisi ne da ya cire kayansa a kan dutse dutsen sai Allah ya masa umarni ya ce ya gudu da kayan annabi Musa sai dutsen yana gudu sai annabi Musa yana bin sa yana gudu sai yana bin sa wasu daga mutanen gari sai Allah ya nuna musu annabi Musa a zahirinsa suka ce to abin da ake faɗa na cewa kaskantaccen mutum ne na kisi ne ƙarya ake yi shikenan sai wannan abin sai ya wanke annabi musa a idan duniya sai ya zama na an zo an wanke shi a cikin jama'a cewa annabi musa ba kaskantaccen mutum ba ne amma ba wai yadda ake suranta abin ya fito ya yi tsirara ya yi kaza a ba haka ba ne akwai hikimar da allah ya sa ya so a yi haka an fahimta su waɗansu mutane suna surantawa in an ce misali annabi to babu shakka annabi ba mutum ne kamar kowa ba amma za ka ga wani sai su ci ah, to me sa annabi zai ci haka kafirai suke faɗa bali hadar rasul ya kula ta'amu wa yamshi aswaq me sa wannan annabin yake cin abinci kuma kadan shi yana tafiya a kasuwa me sa ba a turo mana mala'ika ba su haka suke son su ga annabi amma shi kuma Allah da ya zaɓi manzon Allah da sauran annabawansa sai ya turo su a sifan mutane tare da kuma sun fi mutane cika ba kuma irin mutane ba haka suke to wannan shine hakikanin abin da yake faruwa ba wai yadda wasu suke daukan hadisin suna surar tashi lalataccen hadisi ba hadisin ya gyara lamarin annabi Musa ne alaihi wa ala nabiyina abdul salatu wassalam karbakallahu Allah ya saka da biyan insha Allah Allah ya kara mu da lafiya ina ji kamin mu mika abin magana zuwa ga doktor ya muna nasiha ina ji jama'a dai sun ga ausar na jujjuyawa akan haka kar yanzu doki baki na zai yi malam godiya zai faɗi wani malam bai fahimci ba akan haka za mu doki abin magana mu mika ma babban shefinmu الشيخ محمد المبارك الأرازمي الحسيني من أشفاء يما مالا غوديا إرن الشنسو إن شاء Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد فاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to ban shehi wanda ya zo mana babanci a wannan gari namu na Ghana hakika Allah ya kawo mana alkhairi mai yawa lallai muna yi wa Allah godiya wasu maganganun maganganu ne wanda ake karfafa su waɗansu kuma maganganun maganganu ne waɗanda ba a taɓa jinsu ba to ala ayi halin dai kowanne ya kamata a yi izina da shi to ɗan abin da nake so in ƙara a cikin maganan sayyadi shine maganan zaman lafiya maganan zaman lafiya wato <clears throat> karmakallahu da boko haram suka zo kano ban shekara suka fara sauka ina can wato duk wanda kaji yana cewa Allah ya kawo rigima to bai taɓa haduwa da ita ba ranar talata ba na mantawa an yi zaben gwamna ranar litinin ba a samu an yi celebration ba sai wa shekari talata ina ɗaki ina ɗan rubuce-rubuce na har gurin kamar la'asar haka fitowar da zan yi sai ga wannan da gana must go p ya yi can sai wani amini na ya zo shi ma da gana must gonsa sai ce min wani an ba mu minti ashirin mu bar garin nan ya ce minti ashirin a cikin irin wannan yanayin ni zai iya kawo ni gana ma sai tun muka fita garin ba a kulle kofa ba wanda ya rufe kofa gidansa na tafi gurin shehinmu maulana sayyidi husaini bari. to tashin hankalin akwai wani hanyar jirgi haka kafin ka shiga fan shekara muna ce masa fanan diga sojojin da suka tashi zuwa ba su shiga garin fan shekara ba saboda su labarin da ya zo musu wai ba a ganin su to don haka ya kamata su yi taka tsantsan sai suka saura bakin digar ba su shiga cikin fan shekara ba to nan gurin da ɗanbari ba su da nisa suna nan kwakwanci nan bakin digar muka fita muka tattafiyan mu mata sun gudu sun bar 'ya'yansu waɗanda suke da ƙananan ciki sai da suka haifi abin da yake cikinsu washe gari laraba ashe sun jira sojojin nan su shiga garin suka ƙi shiga sai su suka zagayo saboda tsabar tanadin da suka yi kuma wallahi abin da muka gani mutum biyu rak yara suke wannan harbe-harben duka dukansu ba su fi haka ba yara biyu to kaga washe gari laraban nan wallahi da ido na ga kari ya gudu hijira na ga akuyar da na san akuyar nan daga fan shekara sai da ya biyo ta dan bare gudu alam mun ga tashin hankali wallahi wata rana na fito zan je baran sai na gaya hanya haka ina bi to dama manya suna cewa in dai hanya busy road ne in kai tafiya kaga ka kai minti biyu zuwa uku baka ga mota ba baka ga alaman mutum ba to ka tsaya sai na bi hanya na ji shuru akwai wata kwana haka a sai nan sojoji suka je suka sa bariyarsu to ni ma daman da zan fita saboda ana yanayi na tashin hankali duk wasu 'yan layun mutum da wasu burayen mutum duk ya kwakwasa ya abin nan ai ina kai gurin eh my wallahi sai na manta ko ni ne wa to da sojan nan ya kai cafka a nan dina sai ta golaya Allah sai ku bindiga to Allah da ikonsa akwai babban su ya tafi yana alwala zai sallar la'asar da ya ji wancan ya ko bindiga sai ya tambaye shi menene sai wai akwai wani abu kuguna ya zo ya gani to lokacin kuma an ba su labarin cewa irin waɗannan abubuwan boko haram ɗin suna amfani da su kaga ni na shiga cikin la kula wani abuwa ya zai ce menene ya ce laya ne ya duba ya gani ce da yi za for protection sai ce min tafi to har yanzu ni ban sanya aka yi na bar wurin ba ko gudu na yi ko tuma na yi ko ya aka yi wallahu a'lam ban sanya aka yi ba na bar wurin don haka yan uwa wallahi tallahi saura kaɗan kiris ya rage da mun samu irin wannan abin a nan gari. saura iras akar makallahu shi dai wannan da na taɓa sauraron wani raddin ku da kuka bashi nan ga masallacinsa can sama nan ya taɓa cewa a si bindiga a lansis sai na ce to ku ba mafarauta ba ku ba masu gadi ba me za ku yi da bindiga to Allah da ikonsa da bayin Allah lamarin har gobe yana kan ire-iren waɗannan da'awan da yake yi nan muka ce mu da idonmu da hankalinmu irin irin wannan maganganun shi muhammad yusuf ya fara yi lamarin ya zo ya faskara ya yanda yi nan to don haka ya kamata security su sa hankalin su mai da hankali akan wannan mutum wani shayi ya ka taba ji ya ce ka nemi sanda ma ka aje kusa da kai kuma duk inda ake tashin hankali in dai musulmi ne a gurin ƙarshen sunansa za ka ji li'alin sunnati yana tare kan sunansa lidda a wata wani jihadi mu jama'a muke nema muka taron maulidi in jama'a ba su zo ba ya za a yi mai murna ba shi da zai ce maka je ka dasa bam ba shi to waɗannan mutanen wallahi mun ga tashin hankali billahi azim wallahi ran da suka kwantar da sarkin kano suka harbe shi har guri shida ina kabara gwamnan nasir kabara gidan malam gali gurin na karatu na shafa ran da suka yi wa sarkin kano wannan har suka kashe dogari shida shi sun harbe shi bai kama shi ba mun ga tashin hankali ma wannan ranar abubuwa dai mun ga gansu da yawa to don haka kamar yadda malam ya ce wallahi mai tattalin zaman lafiyar nan mai tattalin zaman lafiya abubuwa sukan faru wannan matsala ne na cikin gida za a magance shi a cikin gida amma irin wancan shakiyancin na a ɗauki makami a yi kaza a yi wancan wallahi ya kamata mu sa hankali rigima daman tashin hankali da kaɗan da kaɗan da kaɗan take huruwa ta zo ta zama abin irin abin da ta zama Najeriya Allah kiyaye malam muna maka godiya Allah saka muku da alkhairi Allah ya tashi mai da ku gida ya mai da ku gida lafiya kuma muna fatan wannan zumunci ya dore har abada ba ma fatan a ce an tafi kenan muna fatan a ce lokaci zuwa lokaci muna samun wannan musharaka da ku a cikin wannan gari namu ah, da kuma ah, ina fatan dai a ce wani maulidi haka za a zo a sufana mana a cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hakika muna da kishin haka sosai kwarai da gaske kuma daɗe mana addu'a a karmakallahu yau kowa ya san yadda duniya ya zama yanzu babu abin da yake juyawa sai da kuɗi akwai wani bawan Allah ya taba ce mini ai Allah ya ce kawai a yi aure sai na bakar da suka rike wannan suka yi aure sai na ce mai kai kudin makarantar yara nawa sai na bakar ya biya Ha? light bill water bill wane ne bill bill din nan su sun san da wannan duk ba su sani ba kai a zamanin ka wannan abubuwan Allah ya kawo maka su so you have to be very very careful yanzu an bude school ko gobe goben nan akar makallahu za a fara murzuka shin bai wallahi akar makallahu yaro na ɗaya shekararsa biyar ƙarwarsa shekararsa uku books su kawai miliyan bakwai yanzu haka banda school fees to yanzu ƙaddaran da yana da su guda takwas da ya kenan wani wanda da ya zai dora a wuyarsa lalle ya san cewa shi zai dauki nauyin Don haka jama'a lalle mu mu kuɗi kwarai da gaske kuma muna fatan duk lokacin da aka ce mun samu bakoncin wani bawan Allah haka yana da kyau ba na mantawa mutanen Najeriya sun nemi irin wannan a gurin Maulana Mushe Ibrahim sun nemi a yi musu lamuni na kuɗi lamuni na karatu to yau ya kake ji lamarin sai dai gangaro daga can mu ya zo mana nan haka Allah ya hukunta abu don haka kar maka Allah a mana addu'a akwai masu ƙananan sana'o'i a cikin mu muna da buƙatan kuɗaɗe masu kauri ta wani mahaukaci daga Sokoto ya ga wani na kirga kuɗi sai ce malam kaɗan mun kuɗin nan kuma da ɗan dama <laughs> to dan haka yanzu karamin kuɗi gaskiya baya yi muna son gidaje muna son motoci duk inda za a yi maulidi mu saka kaya masu kyau mu je mu burge mu nuna wa annabi mu sa mu yanka irin yankan da ba a taɓa yi wa wani taro ba mu dafa irin shinkafar da ba a taɓa dafa shi a wani taro ba wannan da me za a yi su amma kar ya zama in an ba mu su a sa su a zuciyarmu a hannun muke su ta yadda za mu dinga sarrafa shi yadda muka ga dama amma a zuciyar Allah ya mu da manzon Allah to malam wannan shine godiyar mu zuwa gare ka kamar yadda na ce Allah ya tashi mai da kai gida Allah mai da kai gida lafiya ya sa je a tabbatar da iyalai lafiya kuma Allah ya sake hada fuskokin mu da alkhairi insha Allah Maulana musidi Husaini yana nan tafi ranar Laraban nan insha Allah zai zo Accra akwai maulidi shi sa in ma gobe da daddare ko ranar laraba da sassafe Allah da zan tafi can insha Allah to duk lokacin da Allah da muka shigo insha Allah zan kawo muku ziyara insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya biya Allah ya saka da alheri ina ji akar makallahu da na ajiye ko na nake recording ashe wani malam gazali ya zo ga sadatul faida ya ce wangai da kai sosai wangai amini sa sosai wangai da kai sosai sosai Allah ya tsaka da alheri Allah biya ina ji muna da sanarwa na maulidi wannan zawiya bahru zakire insha allahu February yana da kwana goma sha daya za su yadda wannan maulidi mai albarka muka je february kuma na da kwana goma sha takwas 18 february akwai gagarumin maulidi da za mu saya shi a zawiyan babanmu malam ado insha allahu tilawan qur'ani wanda shehu abdullahi ahmad mai kano ya assasa ta a ghana za mu samu shekara 60 daidai ba don komai wai don gane ta zamna lafiya da wannan tilawa zai kama 25 eh, january allah kai mu lafiya sannan gobe-goben nan muna da zaman maulidi da za mu yi a sabon zango gaban masallacin samadaniya allah ya yi ya bamu allah ya kai mu lafiya allah ya sa a yi da mu ina ji kamin doktor mu mika abin magana zuwa ga doktor za mu kai abin magana zuwa ga ina ji dan wanmu honorable mugis secretary ndc na wannan unguwa shi ya taimaka mana da wannan kujeru allah ya saka masa da alheri allah ya biya alfarmar sani yi ya ce allah ya kai ka mp na ndc ko na unguwan ga na unguwan ga insha allah allah muna kasuwa su tsawon su ina ji muna da minti uku za mu ba babban na'ibinmu yana da sako da zai ba jama'a muna fatan za a yi kawaici a saurare jama'a takbir التكبير شيخ أبو الفتح الثاني الله ساكا دا الحيري الله يكارا يما تجانية بيوان إيران إيرانكو Allah ya sa wanga zumunci da aka kulla ta zaunau yanda yau muka ganka a gane muke farin ciki muke tarbo da hannu biyu mu ma Allah nuna mana ranar da za mu zo Najeriya ziyara a haka kamar yanda malam bar ya riga ya gabatar jama'a mu ce alhamdulillah mu kara cewa alhamdulillah bawan Allah ka ce alhamdulillahi saboda in ka fada ka fadi ma kanka jama'a mu ce alhamdulillah malam ya yi maganan batun zaman lafiya shehu abdullahi mai kano Allah saka mishi da lahiya garin nan mu na ghana shehu abdullahi mai kano ya karbi izini a hannun shehi ibrahim na karatun alkur'anu daga 63 zuwa yau shehu abdullahi mai kano ya kafa karatun alkur'anu wanda ya karbo izininsa daga hannun shehi ibrahim daga 63 zuwa yau muna da shekara 60 good 16 years wannan karatu kowane shekara izan watan rajab ya saya farkon laruban a cikin wannan wata za ka ga mun runtuma kowane gari a cikin kasan gana, bal yanzu ma ya fita daga ghana ya shiga a wasu kasashen za a cika a cikin garin fare ana karatun alkur'anu kowane bangare ka bi cikin farai kuma za ka ga an runtuma karatun alkur'ani kowa ya sa gaba wasu ma da azumi ba za su yanke azumi ba sai an gama karatun alkur'ani manufan wannan karatu ɗaya ce ita ce zaman lafiya kasan mu gana allah ya ba mu zaman lafiya ashe duk fadin gana daidai dabbobin gana sun ce alfarman shehu abdullahi mai karo saboda shi jama'a mu ce alhamdulillah shehu abdullahi mai kano allah saka mishi da alheri saboda shi wa'azin ga da kuka ga malam yayi da izan shekara ya kewayo ana zuwa ne daga can wurin da samad da sauransu ko a zabi wani shehi a je gidan shi a karanta ishiriniya malam mai kano ya ce karanta ishiriniyan za a yi in an kare a shigar da fatawa a lokacin maulidi ba ta zaune ba tuku wanga fatawa da kun kaga ana yin ta har zuwa yau tun mahalukin da ya samu daman fatawa a cikin gana albarkar shehu abdullahi mai kawai ya samu bakin magana saboda shi wannan saukan alkur'anin nan shekaran ganda za a yi malam aminu ya faɗi datin wanga shekara da za a yi muna da shekara 60 wadda khalifatul akbar a shehu abul faidi yana da tanadi mai girma na gayyata a duk duniya halifan maroko halifa am a algeria ko ina za a zo a taya mu wannan farin ciki na 60 years na saukan alkur'anu alkur'anu ko goma ce aka samu a cikin mutum dubu an yi abin kwarai ballantana ana samun sama da dubu a sheshewa abdullahi mai kano tun wani makaloki a cikin ghana yana da haƙƙi a kanka ko ka yaba da shi ko ba ka yaba da shi ba wannan haƙƙi na cikin gidanka haddakinka saboda shi allah safa mashewa abdullahi mai kano da alhaini yau kasan gane ka duba yadda ake zaman lafiya mai dadi har bawon allah ga farkon zuwan shi kasan gane kenan a kasan bai ga abin da ya ba shi sha'awa ba kamar zaman lafiya kuma billahi da la ilaha illa huwa zan ka kalli kasan gane. abubuwan da za ta motsa kasan akwai ta da yawa amma sai ka ga kamar hayaniyar da ta moso abin da zai kwatar da ita da ya rasa sai ka ji shuru saboda shi kowane shekara kamar halifatul akbar din za yi election in an ka ce mai yi addu'a sai ya ce addu'a ai an tunyi an gama addu'a babu abin da zai motsa balle a yi addu'a za a yi ta lafiya a gama lafiya kuma a yi lafiya a gama lafiya saboda shi farin cikin mu shehu abdullahi mai kano allah kara mishi kara ka dubi mai waka ma me ya izan na je gidan mai kano malamai ne a kofan gidan wasu na cikin gidan mai kano wasu na sakar gidan mai kano wasu an kebe suna su aiki ƙura'ani ne suka duba suna sauki dare a rana da an kare a yanka shanu shi mai kano ba adam uban ali allah suke kolo a samu zama lafiya lau sannan allah ya kara haske allah kara masa amin amin eh, yanzu ga wacce eh, malamin mubariki a zuwa allah ya turo mana da kuda da an kawo kudi kuma kun bar suna da Tije, tije, tije, tije. Ina ji sikitirinmu na masallacin kubura. Tije. Ya kawo hadiya na Hendra City 1 million ya ce a ba malam. Allah ya saka da alheri ina ji wannan zawiya faru zakire an tattara kudi mai yawa ta yansiri an kawo abin da suke so cikin zawiyan nan akwai gauraye dewa ciki babban su ne ban fadin sunan shi sannan akwai mata kuma dewa ba mata eh, ba maza Allah ya musu dalili Allah ya musu dalilin aure insha Allah ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, kafin a ba malamin mu shehu na gaba a ah, sai ni ya wata magana mai kyau wanda ya kamata maɗanja hankalin samari yan uwanmu a kai duk da mu mun shi marhalar. Akwai wani hadisi amma hadisin da ifi ne amma kuma kun san ana aiki da shi ana aiki da hadisi da ifi fi fadailil a'mal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shirarukum kuzzabukum mafiya sharrin cikinku shi ne gwagware wanda ba su da aure manzo Allah ya ce wa arazilu ku. makaskantan mamatanku ku ku wanda ba su da aure don haka ina tunawa Profesa Ibrahim Makari wata rana an je ana ba shi fitawa aka ce akar makalla za a yi aure amma kuma ba ku iya ce ƙarya ne ya ce malam ka je ka yi aure Ka ga mutum ya zauna a bakin titi kullum ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan na wata mata ta je tana tafiya lokacin zafi a najeriya sai ta ga samari sun fito bakin titi suna kwance ta ce ka gansu ta yi wani kalma ne mara kyau haka kalmar tsinuwa ta ce tsinannu duk sun bar 'ya'yan sun zo bakin titi suna kwana a taburma to da aka je sai ta shiga wani gida sai ta tarar da wani ya rasu saurayi ta ce a Allah ya ji kanshi Allah ya ji kanshi ina ƴaƴansa aka ce ai biya aure ba ta ce Allah ya ƙara to kai ma kafin a ce Allah ya ƙara ka daure kai aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato abin da ya nasiha da ya yi wa matasa ya ce ya ma'ashar shabab ya ku matasa ji annabi man istata'a minkum al-ba'a duk wanda ya samu dama falyatazawwaj yayi aure fa innahu akhaddu lil basari domin aure yana sa ka kulle idan ka ba za ka ga abin Allah ya haramta ba sannan wa ahsanu lil sannan kuma zai kiyaye al'auran mutum ba zai je faɗa ya yi zina ko yi wani abu ba Allah ya kiyaye mu dan haka za mu yi wa gwagware addu'a na musamman na musamman ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin 2023 da muka shiga yanzu Allah ya aurar da ku gaba daya masu bukatan ƙari Allah ya basu <laughs> sai ni na ga ya da kai kana tana kallon ka ko Allah ya sauke to ba su bukatar kari Allah ya ba su wanda ba su da shi maza da mata duka Allah ya aurar da su albarkar annabi zamu idan an yi zamu sa shi zai addu'a bayan an gama shi ne zai yi mana addu'a sai a shigar insha Allah shi shigar da maganganu saboda in shayi yayi magana shikenan eh gaskiya na ina ji muna roko batun tilawa da aka yi da aka yi kasan farai na 25th eh, eh, january shekara na 60 kenan muna fatan allah ya ba mu kudade wanda za mu je kamar yadda muke zuwa maulidi don ga 60 years ga kuma izifi 60 Allah akwai sirri akwai sirri gaskiya ne shi akara makalla muna a yi addu'a irin zaman lafiyar da ake samu Allah sa ya baibaye duniya duka musamman garin mu Najeriya Allah kawo mana zaman lafiya farma wannan Qur'ani amin amin muna da sanarwar maulidi na ainihin rahma shi ma 25 January 2023 insha Allah Allah kai mu lafiya sannan mu hajiya zubaida 21st january ta ce a sanar 21st january akwai maulidi sabon zango insha allah allah kai mu lafiya ina ji muna fatan kowa zai kawaici mu saurari a sheikh alhaj al-doktor you.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 ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan godiya na Allah da muka yi guda uku na cikin wannan zama ne dukkan mu mun zo ne mu saurari shan abinda zai ba mu na amfani kuma insha Allah mu amfana inda zuciyoyinmu ke neman mu ji duka mun samu to muna ga Allah godiya shi kuma abu duka amfani shi ake nema ba yawan shi ba don da mu dukkan mun samu amfani a cikin wannan zaman to abin da ya kamata mu yi a yanzu gobe rana aiki gobe rana aiki yanzu haka inda muke zo nan na sha ya wuce mu musamman mu almajirai a dare ba bacci ake haka ba idan an ɓata lokaci ko ko an gyara lokaci ya yawa kwarai ya yakan tsira kawo damuwa saboda haka za mu yi mana addu'a daga farko shi shaf za mu mai addu'a Allah ka mai da alkhairi Allah ka mai da alkhairi ire irensu su da ke cikin faida Allah ya kara Allah ya kara Allah ya sa a yi tsawon kwana Allah ya sa a yi tsawon kwana Allah ya bar muna irinsu da yawa a cikinmu ko duk inda suke Allah kiyaye su shekha ya zo lafiya ya zo kuma ya zauna da mu zama na soyayya saboda Allah to in ya tashi komawa gida Allah bai kiyaye Allah kiyaye shi a ranar dai da ya zo wuri na na ce mai to yana bin mu bashi maganin bashi kuma shi ne mai biya ko ya zo ya ziyarce mu kuma muna roƙon Allah insha Allah wata rana ina zaune ya ji mu wa gaban mun zo biya bashin da aka biye mu ne mai ziyara Allah tabbatar da haka Allah tabbatar da haka kowa Allah saka mai da alkhairi asirin nan da kuka rufa mana kuka rufa mu asiri wannan abin da kuka yi asirin ku kuka rufa Allah ku ba ku asiri Allah ba ku abin da kuka so duk abin da aka roka na aka ce ana neman Allah yayi a cikin daren nan Allah yayi yi a cikin daren nan Allah ya yi alfarmar annabi Muhammad alfarmar shakhs radiyallahu alfarman maulamu shekh ibrahim alfarman maulamu shekh abdullahi mai duk abin da ake nema da daddaren nan muke son allah ya yi mana shi ba shi gobe ba wannan abin ba komai ba ne wurin allah ba za ka Allah lahi bi abin ba komai ba ne wurin allah da biya mu da dukkan bukatunmu da daren nan albarkar manzon allah ba wanda allah ke so ya kai manzon allah manzo Allah ba irin shi ba wanda Allah ke so to muna muna kamun kafan manzo Allah muna tabassuli da manzo Allah muna fadanci da manzo Allah dukkan bukatun mu Allah ya biya mana a cikin daren nan Allah ya biya mana arziki da wadata da kwanciyar hankali don aure aure da aka yi shirarukun kogawukun da aka ce bari bari muku hausa hausa gana wai a cikin ku su ne gauraye hausar gane da gauraye wai gauraye su ne miyagu abin da karfe don na gaba yi dariya da yawa ba na bafanci gauraye ya ke nufi wasu ne miyagu ko da kuma su ne ba tare da wannan kifanci ta ko inda ake da yake da shi ba shi da yake duka da yake ba da yake suna nan daban-daban eh, annabi ya ce al-hadisu ta'i aqwa min aqwalir rijal ko kai wani ne hadisi da ya fi maganan ka wani malami hadisi da ifi ya fi maganan to shi ce hadisi da ifi ba ana nufi kamar shi ke na ana yarwa bane a hadisi da ifi akwa mai akwa ne akwa ne rijiyar to shi Allah ya ba da abin aure yawanci rashin aure na rashin kuɗi ne wani kuma da gangan abu biyu ne da rashin kuɗi da dagangan in ka je ɗakin wani abin da za ka iske ɗakin ɗin kaga ya kai aure amma bai yi wani da kuɗi yaushe za ka samu kuɗi ka gani akwai wani hadisin da mazon Allah ke cewa utulubu rizqa fil nikah ku nemi arziki a cikin aure duk wanda ke so ya samu arziki ya yi aure sannan ku lura a wani sirri idan mutum bai yi aure ba yana da kuɗi da wuya ya mutu da kuɗin Dawiya? ya mutu da kuɗin bai yi aure ba yana da kuɗi a hannun ya mutu da kuɗin nan da wuya da wuya sannan da wuya mutum ya yi aure a ce ya yi aure esi ya kama shi da wuya kun taɓa jin wanda ya aure a ce esi ya kama shi in ka ga esi ya kama mutum ya bar matan shi ya fita waje amma ba matan da aka aura maka ka gane wai ka yi amfani da duk ya kama ka ba aure ba ne ko tana da ciwo Allah ya ce ko tana da ciwo cikinta Allah ya ce wani ciwo ba zai bar uwa arziki ya kauna Allah biya bukatar mu duka Allah samun mu duka albarka albarkan annabi Allah tabbatar da mu soyayya mu duka Allah hada bakin mu wuri daya Allah hada kalmomi mu wuri daya Allah hada hankulla mu wuri daya malam ya yi muna magana a wasu mutane kuma saurare su in kana saurare su kamar kare ne a bisa hanya yana yi maka haushi za ka saya ne kana saurare shi ko za ka ta tafiya ne yadda tafiyan ka kyale kare na haushi ka yi tafiyan ka kai ka kyale kare ina haushi kana tafiyan ku rika zikirin Allah istighfar salatun annabi la ilaha illallah a rika ta da kyau ana yi kyale masu inkari masu maganganun banza su rika maganganun banza su duk wanda ya yi magana ko ya ke ya haɗiye yau, ko in dai ka in dai ka zagi mutane ka haɗiye miyau wannan guba ne zagin waliyai guba ne duk wanda ke zagin waliyai guba yake sha amma kaɗan kaɗan kaga inda guban inda nashi guban ke da tuta kenan kaɗan kaɗan yake shan guban ka san guba in an sha shi gaba ɗaya an je hospital fiye su jinya cire amma in mutum na shan guba kadan kaɗan kaɗan kaɗan yana mai ɓanna kadan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kamin ya farga ya dame shi haka zagin wani lukumul auliya masu Na naman waliyan an sa mai guba duk wanda ya ci guba ko mutuwa zai yi to amma irin guban nan ne da ake ci kaɗan kaɗan ba da yawa ba ba iya amansu in an ce na zuwa ya hadu da hanjin da ya mutsi ya mutsa hanjin hannun mutum ya farga ya damage saboda haka Allah kiyaye mu Allah sa mu cikin amincinsa kunnuwan mu da idanunmu da bakukunan mu Allah kiyaye mu da miyagun maganganu a ciki da jin miyagun maganganu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah saka mu kowa da alkhairi Allah kai kowa gidan shi lafiya kasan mu Najeriya san mu Najeriya ai dai mun ji abin da ke gudana Allah Allah mu roke ka wannan wuta da ta tashi a Najeriya Allah ya kashe ta Allah ya kashe wannan wutan Allah ya kashe wannan wutan musamman ƴan uwanmu da suke Najeriya kamar su Chef Allah kiyaye su duk Najeriya waɗanda yake suna kawo waɗannan damuwa da fitinun Allah Allah Allah ya dakatar da su Allah ya dakatar da su in suna tsaye ne Allah ya zaunar da su in suna zaune ne Allah ya kwantar da su in suna kwance ne Allah sa su wuce su wuce su bada su bada wuri a zauna lafiya Allah tabbatar da haka kamar ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka bukatun mu Allah biya Allah tabbatar mu da alkhairi Allah Allah biya duka bukatun mu اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ولي والإسلام أنت مولانا قديم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك بفاتحة فاتحة الأتامة وبحاسب الجهات مسلمة اللهم إنا نسألك بفاتك ونعوذ وأجري من الشر كل أجري وأجري ما لبناه وما لبنا لا ما كرب إلى من كل وأمل Thank you. الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الشيء ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إليك اختيارنا يا ربنا يا عليك والي قل بيننا وبين كل ظالم واجعل كل ما إلينا سنة وجازي عنا جزاء سنة اللهم ارفعنا الجادة والجوع والعريا وشف عنا من البلاء ما لا يشفو غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توكلنا عذاب النار ربنا ولا تامن علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تامنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا منادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنزنا يوم القيامة إنك لا تؤلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدن كرامة وإلنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأينا وميتنا وصغيرنا وذكرنا و wa zahar wa wuri na wa abu na wa hirna wa galibi wa ta'ayi wa asii na allahu masallu'ala saidi muhammad alfa tilema. أغلق ولا تملما سبقنا صراط بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا تملما أبغنا صراط بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى aliya ka kajirin kidari lazi sai dina muhammadu alfatir ma ugbe ka wala timilima saba ka na zira kibila ke wala dina zira jikali mustaki muhala aliya ka kajirin kidari lazi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين wala لله لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم هو بنا الافيا الله ما يمدعك